za mu tashi inda ya ce saniyan abu na biyu wato daga cikin abubuwan da yake bayani ƙarƙashin gabar da ya kiraye ta da suna ahalul hadi kano manta yana ta magana akan sunayen abdaifatul mansura ya yi magana akan abubuwa da dama har yazo kan daba ta uku ita ce ahalul hadisi to a cikinta ya faɗi awwalan ittifaqu ahalul ilmi wal imani ala tafsiril firqa najiya wa kaifal mansura bi al hadith sannan sai ya ce tsaniyan na biyu manhumus salafu ahalul hadith suwaye salaf magabata da ake nufi da ahalul hadith din yace hum man daraja ala nahji sahabati tabi'in lahum ihsan sune waɗanda suka tafi akan tafarki sahabbai da tabi'ai waɗanda suka bi bayan sahabban da tabi'an wato tashi sahabbai da na tabi'ai waɗanda suke bin su akan kyautatawa kuma ciki suna kyautatawa wajen riko da bilkitabi wa sunna wajen riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa taqdirha ala kulli qawli da kuma gabatar da sunna ta zama tana gaba da duwal zanci sawa'un akana fil aqidati shi wannan maganar a cikin aqida ne aw da ibadati ko a cikin ibada ce aw mu'amalati ko a cikin al'amura na mu'amala yau da kullum alaƙa tsakanin mutane da junansu akhlaqi Kuwa abu ke da alaƙa ne da ɗabi'u da halaye na ɗan adam au siyasa ko abin da ya shafi tsarin mulki da shugabanci au ayi sha'ani ne shi'o'il hayati ko duk wanda da ke da alaƙa da rayuwa ha wa kabiriha duk wata matsala da ke da alaƙa da rayuwa kankanuwa ce ko babba shi za su ga ahalus sunna ko ahalul hadis suke da kusan kowa suna da rigima da wasu mutane akan aƙida wasu akan fiqhu wasu akan manhaji wasu akan sutura ma da ake sanya akan tunanin da ake rayuwa akan shi akan irin yaren da ake magana da shi akan irin hulɗa da ke tsakankanin mutane da junansu akan yadda mutane suke tsara rayuwarsu da abincinsu da neman dukiyarsu da zamantakewa aure kusan a komai sunna tana da ficewa. cewa to ahlul hadisi suna masu tsayawa akan cewa akan komai din nan a gabatar da zaman zan Allah akan na kowa irin sanya kamar Allah sallallahu alaihi irin gaisuwarsa irin zaman makokin da yake yi irin yadda yake karɓar mutane irin yadda yake tafi tafiyarsa komai a ce sai irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aqida shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bai ibada haka mu'amala wato ne ciniki kasuwanci bashi makwabtaka aure eh, da makamantansu su da mu'amala abin da suka shafi abin da mutane suke da junan su abin akhlaq halaye dabi'u aul siyasa da kuma tsarin shugabanci kawun na kasashe ne ko na garuruwa ko na masallaci da ko limanci da ko dankare ko a halin tafiya ne a cewa na shi shugaba zama komai irin na manzala sallallahu alaihi wannan su ne ainihin wato a cikin ma ahalul hadith wa hum sabitu bi usul ad-din wa furu'ihi ala ma anzalahu Allah wahyan ala 'abdihi wa rasulihi wa khiratihi min khalqihi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahalul hadisi suke mutanen da ke tabbata wajen aqidarsu usul ad-din aqida wa furu'ihi da kuma fikin rayuwarsu suna da a akan abin da suke bi kawai shi ne ma anzalahu ala rasuli ah, ma anzalahu Allah wahayi ala abu suna bin abin da Allah ya saukar ne yi wahayin sa ga bawansa wa rasuli ya wahayi shi ga wannan manzo nashi wa khilati ya wahayi sa ga wannan bawa nashi zaɓaɓɓe min khalqihi cikin halittun Allah wanda Allah ya zaɓe shi ne Muhammad ibn Abdullah salawatu Allahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula ma'ana ya zama da aikin mutum da cikin da kake rayuwa akan addinin ka akan shi zama duka kana bin abin da Allah ya saka manzo Allah ne ba na wasu mutane ba jama'a humul qa'imuna ila yau daga cikin sufufin su ne masu tsayuwa بالدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما تتأيوا ذكرا متاليك زوا gaban تفرك Allah. ta tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qaulan sufaha wa fi'lan sufaha wa amalan kuma su gudanar da shi a cikin rayuwarsu rayuwarsu tana gudana ne karkashin da'awa ayyukansu na da'awa ne maganganunsu na da'awa ne kulli jiddin za su yi da dukkan masu ba da ƙarfinsu su sa ƙoƙarinsu wa azanin dukkan niyya da ƙwazo da manufarsu wasu yake da kuma gaskiya da sabatin da kuma tabbata akan haka ba da wasa suke da abin da suke na da'awa ba duk abin da su daga ta suke هم الذين امتشقوا حسام العلم suke waɗanda suka ainihin tsaya suka warware kullum da ke cikin ilimi ma'ana suka bade ilimi suka tsaya suka suka nake shi ku samu shi ne abin da ke hafi to in ta shaka a buɗe shi sun buɗe buhunhunan ilimi sun zuɗe su wata sanda, mu gharibal haqq kuma sun ainihin ɗaurawa kansu kayan gaskiya kayan gaskiya shi ne kayan da ke kansu Idan fu al-dini wa ahlihi ta harifar ghali don su kore wa addinin musulunci da masu yin su kore daga barin musulunci da barin addinin musulunci a kore mene tahrif al-ghalina canzawar cin zaƙewa wanti halal mubutsalina da ƙarƙayin maɓarnata wata abilan jahilina da canza fasara jahilai shi wannan abubuwan sa da cikin anaki da nasi da bid'a da suka matsalkale a cikin kifafi da musulunci to waɗannan mutane ake cewa Allah ne da shi aikinsu su shine wanke kifafin musulunci da waɗannan da annakiya kuma na ladina jahiluna kullal farq ahlus sunna ahlul hadith su ne wanda suke maya da dukkanin ƙungiyoyi kamar na faɗa babu wata ƙungiyar bid'a wanda tana da matsala da ahlus sunna tana da matsala da ahlus sunna tana da matsala da ahlul hadith masu aiki da hadisi kowace kungiya tana da matsala da su kullul tark allati hadat an manhaji as-sahaba wanda suka karkace da barin tafarkin sahabbai sawa'un daidai da kanat mu'tazilatan su kungiya mu'tazila ce mu'tazila su da masu karyata ainihin wato a ayoyi da suka zo akan sifat masu kawo tashin tashina a cikin addini masu cikin abubuwan da duk ba sa iya gani suna da matsaloli sosai tsakaninsu da ahlus sunna domin su mu'tazila ma da cikin gaskiyancin su suke kawo kansu usul na addini wanda suka saba wa abu da aka sani da hukunan musulunci guda biyar suna da hukunan su daban waɗanda ba waɗannan ba kamar yadda malamai suna maza da gaske akwai cewa da suke tauhid akwai tauhid akwai manzila dina manzila kai akwai luzumul amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar sannan akwai nusukan mazi alwa'd wal wa'id shi ne kuma alwa'd wal wa'id التوحيد al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar manzila bayna manzila kidi kuma tanzihu wani abu na manta kai suna abubuwan suna da mugun fasara kuma da fasara su fasara da kake tsammani bane dan suka ce tauhid abin da suke da shi shi ko ne ko ne su da tauhid cewa Allah shi kaɗai to duk wata siffa da aka ji mai suna irin ta wani abu na mutane a kuma wata siffa a ƙarƙashin amurka ma'aruf wanda ya munkar suka haddasa tawaye ma shugabannin musulmai cewa dole ne a fito a gaskiya da ƙarfi ko a musu ko a yare ƙarƙashin shi suka saka shi a ƙarƙashin manzila baina manzila ce ne suka kafarta musulmai suka kafa su daga cikin musulunci kuma amma su daga sa su a cikin kafirci inda suka gaza daga aikin kawar gaske sannan a ƙarƙashin alwa'ad wal wa'id ya saki tirsaka wa Allah cewa dole Allah duk alƙawarin da Allah yana azaba dole ya cika shi a ƙarƙashin nan sai ka ci su tukur na biyu ɗin shi al'adu cewa tun da Allah ya yi alƙawarin zai yi azaba to ya yi azaba a cikin al'adu suka ƙari ta ƙaddara cewa kowa da yake yin wani aiki shi yake yin kayan shi Allah bai san zai yi ba da ka ƙarfi shi a hukunta shi da ya yi gaba waɗannan sun su addinin mu'tazila waɗannan guda biyar kuma sun canza abin da aka fi shi addinin Allah to ɗan mu'tazila suna da rijima tsakanin su da ahlul hadith haka jahmiya au ba ta babu bin ibn da kenan wani a cikin malamin da ya kawo asalin addinin ta'awil istifad an ce kaga su su su mu'tazila su korewa ce gaba ɗaya su mu'tazila in ka kan suka ce basirun sai su da basari sami'un bila sam'i kaza bila kaza haka suke su ta komai shi kuma jahamawa su kuma nasu shi ne za a gudu da faɗa sai su canza shi in an ci yarda sai su ce ba yarda ba ne ba yarda ba ne gafara rahama ce Allah yake in an ce magana ce ba magana ta ne kimsawa ne wahayi in an ce dariya ce ba dariya ce kazali duk abin da aka faɗa na wata siffa da cikin sifatul khabariya sai su mutu ma'anata su ta amini. au khawarija ko kuma khawarija su ne yan ƙarar wasu yan boko haram yan masu jirgin da jirgin musulmi waɗanda su nasu matsalar shi ne kafirta duk wani zunubi da mutum suke kafirci da kuma halasta wa kansu jirgin musulmi da ya yi abin da suka hukunta shi a matsayin kafirci wannan su ne khawarija wadda su kuma na ne su ma cikin addini waɗanda kusan mafi yawan fitintun da suka faru a addini da wanda suka kawo zubar da jini za ga da hannun za a cikin su tun da can har kuma yanzu din nan da musu magana ko shi'a ko kuma shi'a rawafi shi'a wanda suke rafidawa wanda su ɗan uwan khawarija shi'a da khawarija ɗan uwan juna ne su kafirta musulmi yan uwan juna ne game da ta da kici da fitar da jini bambancin su kawai shi ne shi a su suna makalewa ne da tari. kullum suna jona kansu ne da asalin rikicin farko na musulunci wanda aka yi tsakanin su a ma'auni da su ali su kuma kawarika su suna jona rikicin sa ne da zaman da su su ba su da tari su ba kawarija suke za a gaba ba su da tari? ba su da alaƙa da kowa sai kansu suke kirkirna su rikici kan shi za hukunci amma shi kuma a cikin su irin da waɗancan au murji'a nan murji'a waɗanda suke su kuma wajen bala'in tsananin da tsawari da suka kawo da suke kadariya da kafurta musulmi da tsanani shi da murji'a wanda suke ta sassauci suke ta sassauci suna neman musulmi mafita har suke kawo ga bid'ar cewa ai ma duk abin da mutum yake ma Allah ne ma yake ya za a ce ma mutum shi yake shi ma ina ya isa yi wani abu sai Allah ne ke juya komai suka sallabe ma bawa kaddara da Allah ya bashi shi ne murji'a akwai su daga cikin wato malam ma akan ci musu murji'atul fuqaha wanda sassautin su yi yawa har sun kai ga haka au sufiya ko kuma sufaye ɗan ko sufaye waɗannan masu kaza da kaza masu kita a masallaci au bakiliya ko kuma bakiliya waɗanda asalinsu yahudawa ne suke zuwa cikin musulunci su kawo ɓarna da su ainihin ƙwararren tsawa da makamantansu a 'yan shi'a waɗanda suke kula su ana cikin kwasiliya waɗanda suke tafarkin nan da ɓarna wa kulli man hada alil duk wanda bai da daga tafarkin shari'a ko da wasu ba wacce ba hawa ya bi son zuciya fi kulli zamanin wa makarin a kowane zamani da kowane waje dukansu suna suna da rigima da da ainihin wasu Allah ne sai ta hun fillahi yawmatil lahi as'al da su ba sa jin wani tsoron wani zargi game da yin fada da waɗannan shi za ka ga su waɗannan suna iya haɗuwa da su ɗan ɗariƙa yanzu suna iya haɗuwa da ƴan shi'a ƴan shi'a suna iya haɗuwa da khawarija ƴan ratiba suna haɗuwa da ainihin wato jahaniya za ka ga aƙidinsu na yin ɗaya suna iya wa junansu alliance suna iya ba junan su ujiri su tafi tare amma ahalus sunna wanda ake ce mu al-hadisi to su kan babu wanda za a yi tare da waɗannan in ko kashi duk wani da ake ce mu ahalus sunna yana iya haɗuwa da waɗannan to suna tashi suna ce kawai iddia ne ba da gaske yake yin sunna ba in dai haji ke haɗa kai da waɗannan a ce a haɗa wa'azin haɗin kai ya haɗin kan musulmai da a tafribu bainal adiyan tafribu bainal magani da sunan duk waɗannan munafincin suna gwada maka cewa wanda duk ya haɗu da wannan wannan kungiyoyi to alama ne akan cewa ba addinin gaskiya yake kawai yayi sanni ne kawai ya sa wa kanshi suna ahlus sunna ne kawai saboda suna ne barra mai armashi da walikiya wanda ake yayi amma alama fi nafsin amri ba suna yake suna wata ya haɗuwa da waɗannan sam zai yiwuwa zai yiwuwa a zauna teburi ɗaya da ainihin musulmi ahalus sunna da shi a rafidi ko da ba hawari da a ce kuma za a yi addini iri ba zai yi ba ko kuma a ce wai a haɗa inda aka haɗu a inda aka rabu kuma kowa ya kauta kai akan abin da ɗaya ya yake akai wannan munafincin an sha gwada shi ba a ko'ina so yana da cikin siyan na ahlus sunna na gaskiya shine a dukkan waɗannan nasa ba gaba da waɗannan suka yi adinnan wato ga shi ahlus sunna ahlul hadith duka waɗannan yana da yana da abin da su ciki da su a aqida da manhaji da tabbacin su da karantarwar su da fiqhun su hum allazina ya'maluna ala tahqiqi qawlillahi ta'ala ahlus suna ahlul hadith waɗanda suke aiki don tabbatar da faɗin Allah da ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu yi da ita Allah da baki ɗayan ku kada ku rarrabu don wancan abin da ake ciki shine rarrabuwa to rukun jiki Allah gaba ɗaya yana nufin kowa ya tsaya a kan igiyar Allah ba wani a zo kowa da tashi igiyar daban a haɗa wuri ba wa a tashi mu da hablin lai ba kowa ya zo da tashi igiyar daban igiyar rafidanci igiyar shi'anci igiyar kaza a haɗa wuri ɗaya ba humul lafina su tasbiquna qawla Allah ta'ala shine wanda suke applying suke aiki da faɗin Allah ce da yake فليحذر الذين an عن an su تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم waɗanda suke ainihin saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ana jin kullun su kada wata fitira ta same su ko azaba da raɗaɗi amma bali kuke fitina shine shirka ma'ana fitina anan an su kibahum fitina ai an yi shirku billah shirka za su fitina suna yi wa Allah kuma shine anan duniya kenan sannan a lahira su gamu da azaba ga abin da manzo Allah ya kunta ya ah, ga nawa ne ko ka auli wa qawluhu suna kuma aiki da faɗin Allah da yake وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره لكي يأتي المؤمن كمؤمنا idan Allah da manzo su hukunta wani al'amari ya zama mumi ko mumina suna da ta cewa suna da zaɓi akan haka ba fa kanu ashaddan nasi bu'dan an mukhalafati amarin Allah wa rasulih hadisi sun fi kowanne mutane nisanta daga saba wa umarnin Allah ko saba wa umarnin manzon wa ab'adahum anil fitni ma zahara min hawa ma baka kuma sun fi kowaɗanne mutane nisan fitintunu fitintunu suka bayyana da wanda suke a boye ma'ana halin hadisi ba sa sun fi nesa wajen saba wa umarnin Allah a cikin ibadoji da mu'amaloli da alaƙa tsakaninsu da mutane da tauhidinsu da ibadojinsu da duk abin da Allah ya umarni su ke kokarin masalawa abin da yake kai sun fi kowa nisa da shi haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka kuma duk wanda kina da ta bayyana a duniya sun fi kowa nisa da shi kawon fitina ce ta al'ida fitina ce ta rayuwa fitina ce ta rikici tsakankanin ainihin wato ƙungiyoyin addini fitina ce ta kashe-kashe kowace irin fitina za ka same su nesa da wani fitina ba ka shiga cikin waɗannan farza mu dinga ɗaukan sai muna apply tukuna a kanmu mu kuka muke kai tsayuwar mu kowa da dinga apply a kanshi da jama'a shi sai ga what essence kake ahlul hadith wa hum alladhina ja'alu dusturahum sai wanda suka mai da tsarin rayuwarsu constitution ɗinsu فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ya ce na rantsi da ubangijinka ba za su zama masu imani ba su mutane gaba ɗayan su sai sun sanya ga kai manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne alƙali akan duk da suka yi sannan ya zama a cikin zuciyarsu ba za su samu ƙaiƙayi ba akan abin da ka hukunta a rikicin sallimu taslima kuma su miƙa muka wuya gaba ɗaya su sallama wuya gare ka iya ka sallamawa abin da ka hukunta su karɓa bilin alƙulubi daɗin zuciyarsu ta karɓa wa kaddaru nususar kitabi wa sunnati haqqa qadariha zaka su ahlul hadisi suna girmama nasoshi alqur'ani da sunna iya girmamawa suna kimama nasoshi alqur'ani da suna. fa qaddamuha ala aqwal al-bashar jami'a suke gabatar da nasoshin sunna da qur'ani akan dukkan yan adam da baki yan adam wahtakamu ilaiha sannan duk sanda suke neman wani hukunci suna kai hukuncin sulhi zuwa ga ƙur'ani da hadisi an riga kamil suna masu yadda cikakkiyar yadda ba wai da kyama sirrasi ba wa sadru mun sharihatin bila baikin wala haraji sannan wasu dole da wanda da suke mun shariha wanda suke a buɗe da baikin babu kuki wala haraji ko kuma tabuwa وسلموا لله ورسوله تسليما كاملا في أقائده إذا الله أبجد رقم الأمر في كباكي لا أشكم أكيد سوء وعباداتهم وإبادة الجنس ومعاملاتهم لهم إن يوم كل وأخلاقهم بحالا ينسو وكل شأن من شؤون حياته duk al'amari da ya shafi rayuwarsu kuna suna cika ratsa ga jama'a tun daga kan akida ce alaƙar da kuke ta Allah ibada da ka da yi Allah bautar da duk ya haƙi mu'amala zamantakewa ka tsakaninka da bayan Allah akhlaq halayenka kai kanka a kullu shanin ne shi haji da kuma duk abu da shafa rayuwar mutane duk abu da mutane suke a cikin rayuwar tsakanin juya dare da rana wanda suke zauna nan tashi kan su magana su kwanta da bacci su yi su tafi su dawo tafiye tafiye jana'iza daurin aure suna tarayya mitin duk wani abu da za a yi ta watan fatawa da za ka da wani gaba da za ka tafi ka da wani akwai aikata a sunna ta mutunta wani da za ka yi wani irin mutuntawa ake wa malamai wanne aiki da kiyaye akwai hudud ɗinsu su cika a sunna wanda babu guluwi babu jafali nan sai ya zama ga gabaki daya addinin ka ya lalunta maka shi ka bota nan sannan zaka zama a shi haka da suna alul hadith da ake tabi kamar da gafar Imam Bukhari al Ko sahih komai da take bukata a rayuwar kafin shi da shafi aƙida ibada zamantakewa mu'amala tunanin da za ka yi ma a cikin ka komai shi ka sai da malamai suka kawo suna ba ta bar komai ba shi za a cewa ku komai shi ku ba haka ba ne komai sai kun ce na mutane ba daidai ba ne don ko saboda komai sai da annabi ya karanta komai sai da kansu cewa suka manzo ka koya mana kamar ba mu taɓa sanin komai ba da suka ga sun kasa fahimtar eh, wato ba wai ana ana ana gyare gyare bane a ana ana ne ana canzawa ne cika ba wai kamar yadda misali in ka sai tsohon gida ka sassaƙe ka gyara ko to ba haka bane rushewa za a yi gaba ɗaya sai an rushe cika al'adun mutane an kwashe cikin al'adar da yan jan zuwa a gora sai a zo a gina musu sabuwar al'adar musulunci abinda da manzo Allah ya yi al'umma su abakar kuma yana da fasaha wajen magana da yake fara idan ya bi musulunta da mutane ya kan ce musulunci shine kayi watsi da cika al'adun ka kama al'adun musulunci ba wani kai kokarin ka harmonizing al'adunka ka sada ka saka su cikin musulunci in kun lura da mutane haka muke ko al'adun da yake da su na al'ada kabilar su ko garin su ko dinkin su sai kawai su da su cikin musulunci kokarin ya zai yi musulunci da su san kasu za ka sai ga musulunci da yake alji kaza da ka je wani gari su ta bambanta wasu al'ada ta bambanta ko ƙasa ta bambanta kuma kowa kururuwan musulunci da inda mutuncin gaskiya ne ya kamata a gane shi ana yi a ko'ina a gane shi ko'ina iri idan kwaye ما يتجب الاسوء وعلى الحديث والثلاث قال الحديث هذا المعنى تندار دائرتهم حتى تشمل ألوفا من العلماء شو هذا المعنى لا كما لمن حديثي آل الحديث بأي شيء فالقواعد جلس من الإبقائي ذاك قاسوا بما لمي أحدنا وإذا كان أي الذين تحدث zakiratu tarihi asma'u wanda wato memory na tarihi ya killace su, wa mutala ashbutul al-asfar zikri kuma cikin takaddu al-asfar takaddun littafai sun cika da ambaton wa uluwa himmatul samati da amali wa fadlihi wa ilmihi wa fadlihi wa amali sannan kuma zamani ya cika da labarin ilmihim ilminsu wa fadlihim da darajarsu wa amalihim da ayyukansu wa'anda malamai suna da yawan fitin wa man arada an yukifa ala haqiqatihim فما عليه إلا أن يؤول إلى هاتيك الكتب والأسفار ودونك طبقاته yake wanda yake so ya ga sunaye da hakikanin al'amalan ahalin hadisi su kuma cikin littafan nan da suke tarihin waɗannan malamai sai kuma tun da littafi irin tabaqatu ibn sa'ad bin muslim littafin ainihin wato tarihu madinatu bagdad tarihu madinatu dimashqa littafin siru alaihi nubala littafin ainihin wato asdatul huffaz da da tafai ire-iren waɗannan da suka yi tarihin malamai na salaf imma akan zamunna ko akan garuruwa ko akan tabaqatu ko makamantansu za ta labarai da tarihohinsu ga sun iri da kuma waɗannan malamai kan malamai na ɗabaka ta farko sahabbai kenan na ɗabaka ta biyu tabi'ai na ɗabaka ta uku hakanan hakanan hakanan har zuwa zamuna na baya bayan nan akwai su dama waɗanda suke malamai ne na Allah waɗanda suka tsaya akan wannan abun kai su suka tsaya su suka mutu aiki da Qur'ani da hadisi da tabbacin magabata aikin ya shafi aƙida ya shafi fiqhu ya shafi mu'amala ya shafi suluki ya shafi tunani ya shafi duk wani al'amarin rayuwa in da ma wannan shi fa asalin da rikici tsakanin salafiya da sauran kungiyoyi mutane ba sun ce su ba su sallah ba ba sun ce su ba za su yi azumi ba a amma shi suke su kowa a basu su yi nasu kawai ba za su kayyadantu da irin na al'ummar farko ba sannan al'adun rayuwarsu da mu'amalarsu suna ganin ma ƙauyanci ne a ce wai sun yi irin na salaf da ya shuɗe kan ne za a ce in sun tashi ɗaurin ƙauri su ɗaura irin na salaf dan ne za a ce sun tashi yin abokantaka su yi abokantaka irin ta salaf dan ne za a ce musu dan sun tashi zaman makwabtaka su zama irin na salaf dan ne za a ce in za su saka wando sai irin na salaf suna ganin wannan makauyanci ne gaba ɗaya duk da yake zai kuma suna ganin shi wani matsatse ba kauye haka shi sa rikicin ba zai taba karewa dole sai kowa ya tsaya ya yanke wa kan shi wato hanzari cewa na yi hali kaza kawai din gaskiya zan bi kawai to gaji ta wanda kuma ke ganin shi kuma ba gaskiya ne ba shi ma kawai zai bita da ikhlasi kawai a kasar malai yace hum ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farko ta ahlul hadisi shine babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jami'an alladhina amanu bi ko baki ɗayan su waɗanda suke iman da manzon Allah wa ra'auhu suka ganshi eke-eke, wa ma tusalil islam suka mutu suna musulmi waɗannan sun tsaka farko da Allah wa ala ra'atihim al-khulafa'ur rashidun akan gaba gaba akwai halifofin nan guda hudu shiryayyu Abu Bakr Umaru Usmanu wa Ali radiyallahu anhum wa ardahum ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة فكما صبرا رجوع العشرة المبشرون بالجنة سعد سعيد والحسن وعبيدة وعبد الرحمن وسعد بن معاذ ولن رجوع الشيخ آه، آه، سعد بن وقاس سعيد بن عبد العاص آه، طلحة بن أبيد الله كما عبد الرحمن بن عوف زبير الزبير بن العوام sai abu ubayya ibn jarrah waɗannan sauran shida su ne da ashara waɗannan suna kan gaba da kuma sauran waɗanda suke cikin sahabbai daga cikin manyansu da suke ainihin as-sabiqun awwaluna daga cikin wanda suka biyo su da kitawa daga cikin almuhajiruna muhajiruna wal ansar da ahlus suffa da malaman su da ainihin gamagarin su da talakawan su da attajiran su da sojojin cikinsu da malaman fikihun cikinsu da 'yan siyasa cikinsu ga sanan al'umma ce cikakkiya waɗannan gabaɗayansu ba a ware kowa ba a ware kowa daga shiga cikin wannan tafarki Allah ya yarda da su ya karɓe su ya amince da su ya yarda su da kai shi bai jira wai mutane su zo su fahimce su ba a'a shi ya saukar ya yarda su wannan daga cikin falalar sahabbai duk sauran mutane da ake kuma mutane kirki ne mutane ne ɗan uwansu suka fahimci wa mutane kirki ayyukansu aka kalla abin babu hasi akan cewa maliku mutumin kirki amma aiki shi ne ya kuma imamu ahmad imamu wani suka babu su amma su sahabbai su shi ne inda ake karanta tarihin annabawa haka ake karanta tarihin sa cikin alkur'ani sai kuma ta san wannan to haka su taba su bala'i faɗa da su ba yi da dadi. halaka ne saboda yadda Allah ya bada labarin annabi Musa annabin Allah ne haka Allah ya bada labarin cewa waɗannan sahabbai na Allah ne su ma da Allah ya ga dama sai bar mutane su fahimta da kansu amma sai bai bari saboda kar ma wanda ya samu muhalli na kuskure fahimta to sahabbai ke su ne kafa da farko hum sadatu tabi'ina tabaka ta biyu da cikin ahlul hadisi su ne jagororin na bayan sahabbai wa ala rasi kan gaba ka ba akwai uwaisu bin karami wa sa'id bin musayyib wa umus bin zubair wa salim bin abdullah bin umar wa ubaydullah bin abdullah bin utbah bin mas'ud wa muhammad bin al-hafiyya wa ali bin al bin zaid والقاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومحمد بن شهاب الزهد wannan sa daga cikin alamu tabi'ina manyan malamai ƴaƴan sahabbai wasu bararrun bayin sahabbai wasu ma wanda muhadramai ne sun zamananci ta muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su samu falalar gidan shi ba dukkanin su wannan kowanne da za su ga malami na Allah mutum da kirki ne mai kauni gaskiya mai gudda mai faɗa da ƙarya wanda akan haka shi ne rayuwarsa sannan su a tabi'u ne wanda suke biyo bayan sahabbai kai tsaye sai kuma kum ba'u tabi'ina sai kuma na bayan tabi'ai din nan ala ra'sihim wa ala ra'sihim malik ibn anas wa auza'i wa sufyan al-thawri wa sufyan ibn uyayna al-hilali wa layth ibn sa'd ina amsa maka irin wato wanda sai ka gane sauran da irin wannan yake ga mai gaba ga cikin su imamu malik ibn anas الإمام الأوزاعي، الإمام سفيان الثوري الإمام سفيان بن عيينة الهلالي الإمام الليث بن سعد المصري كما كمان ثم من تبعهم ثم وجدت لا ينولنا وعلى رأسهم نكن جبجة باء تكون الشفاء وأنا أوكي، عبد بن المبارك أوكي، الإمام وكيل بن الجراح أوكي، الإمام المؤلف الشافعي محمد ابن إدريس وكما الإمام محمد آه، الإمام عبد الرحمن ابن مهدي ده الإمام يحيى ابن سعيد بن القطان ورنا نساعد بسكين نباين آه، نباين أتباع التابعين ثم تلامذتهم شكما تالبان وتنشان تالبان وتنفق مغادا إلمومنس الذين اتبعوا منهجهم ولسكبوا تفاصيل علم ما لمنس wa ala ra'sihim cikin manya a cikin su akwai Ahmad ibn Hanbal wa Yahya ibn Ma'in wa Ali ibn Abdullah ibn al-Madini waɗanda suka daga cikin ɗaliban Abdullah Mubarak da su Wakifu da su Shafi'i da su Abdurrahman ibn Mahdi waɗanda suka bata farkin su ثم تلاحظهم sannan kuma ɗaliban waɗancan ɗaliban su imamu ahmad da su yahya ibn ma'in ya nizuhum ko wa ala ra'asihim kan gaba gaba akwai bukhari muhammad bin isma'ila wa muslim ibn al-hajjaj kenan wa abu hatim ar-razi kenan wa abu zur'ata ar-razi aidan wa tirmidhi muhammad ibn isa ibn sawra wa abu dawud al-imam sulaiman ibn al-ash'ab wa an-nasa'i abu abdurrahman an-nasa'i wannan sun daga cikin ɗaliban su ahmad dan hanbali da ya dan mu'ilu da muhammad da ali ibn mas'ud waɗanda ta zama tutoci na tare sunna ثم من جرى على wannan waɗannan kare da suka ambata gaba ɗayansu a kullum suka zo daga baya suka bi tafarkin su kabar al'ajiyar mutalahika a cikin duka generation da suka biyo baya Mana yanzu ya gama jera mana zamani zamani zamani da zamanin su bukari to sai bai jero mana su zamani zamani ba kawai yanzu ya cicciro da zamani daban-daban kowane zamani ana iya samun wani ɗabi'u da matafarkin shi irin na waɗancan ne ibn جرير الطبري كما الإمام ابن جرير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وابن خزيمة كأيه هو إمام الأئمة ابن خزيمة البكي shi kuma eh, ibn qutayba an-nawawi shine ainihin wato adibul fuqaha'i wa faqihul udaba ibn qutayba shi kuma al-khatib eh, eh, al-baghdadi al-imam abin khatibu al-baghdadi babban malami shi kuma ibn abdul barri an-namr hafiz al-maghrib shi kuma abdul ghani ibn sa'id al-matani shekul maqami kan kenan ko sai al ibn salahi ibn salahi صاحب المقدمة وابن تيمية شيخ الإسلام والمزي أبو الحجاج يوسف المزي اسمه ابن كثير إسماعيل بن فضاء ابن كثير الدمشقي والإمام الذهبي شمس الدين وابن قيم الجوزية وابن رجب الحنبل waɗannan gaba ɗayansu alamu ne na cutoci kare addinin musulunci da tsarin gaskiya da fada da kariya akan turba ta magaba kamar na sha da zan yi ta kamata ya ce duk waɗannan aka ambace su to kowa ya san su ba wai kawai sunayen ka san tafasil na rayuwarsu da tarihin gwagwarmar irin abin da suka gadar na ilimi yadda suka kare rayuwarsu aƙalla za ka iya jawabi a kai za ka iya istihibarin me ake ci gaba da su yana daga cikin ainihin wato abin da kuka da yauka yayyar ka ga manhajin salaf ya zama ka san da ba wai kawai sunayen ba kawai jin ana faɗin ba in an ce ibn abdul bar namari wane ne shi in an ce ibn bata menene ayyukan shi a wani zamanin ya rayu ina ne garin su suwaye malaman shi suwaye ɗaliban da ya haɗa wani tafai ya rubuta me amfanin littafan ire irin waɗannan tafasir ɗin ilmomi wajibi ne dalibai mu ainihin kokari jama'a mu iya sanin waɗannan abubuwa mun zo wani zamani ne da mutane suke gamsuwa da kaɗan a ilimi ya kamata ɗalibin ilimin yana da nahabu, yana da haɗama akan neman ilimi amma yanzu ɗaliban duniya su suke da wannan haɗama a kan duniya ba wanda yake gamsuwa da kaɗan ba wanda yake cewa in ya samu na abinci ya isa amma musulunci kowa sai cewa in ya samu na sallah ya isa kuma na sallan ma bai samu shi wanda za a a kasuwa yana cewa shi na abinci kai yake ba so yake da zai kowa arziki ya to a karatu ne kamata a samu wannan ainihin zahira ya zama ka tunanin yaya za a yi ka zama mai ilimi ilimi na ba wai kuma dan ka alfahari ko dan ka nemi shura dan ka bautawa Allah da shi sannan kuma idan Allah ya samu shi albarka da za ka karanta ka karanta to an waye gari mutane sun haƙura sun gamsu da dan kadan dan kadan muzda da eh, za a muzda kin jidda mun gamsu da shi kasu sai zama masail kanana kanana suka ji sun shi sunayen abubuwa ma musalahar sun karatu mutane ba su sani ba amma kuma duk da haka ana cikin su tsare ana ganin su 'yan makaranta ana musu kallon malaman da su kuma suna ba da fatawa ake iya ma karanta sunayen daidai ba kuma karanta karatu mara wasu ba amma ana ganin malami wannan jama'a da daga cikin kusuri da su waɗannan tarabka ba su ba ne da wannan ba su wanda ka ji ka karanta tarihi a cikin nan karanta ta al'umma ko wasu iransu za ka tarar da shi na farko kunna hamshakin malami malami ne hamshakin wanda a inda da kawai ya bari ko irin ilimin da ya karanta kadai a yanzu da ake wannan zamani misali na lalace ku ya ishe ka karanta rayuwa. rayuwarka misali na kawai su ibn taymiya shi kadai abin da ya rubuta kawai shi kadai ya ishe ka karanta iya rayuwarka ya ishe ka kai malaka a kai in ka ɗauki ibn rajulin haka in ka ɗauki ibn abdulbar haka in ka ɗauki ibn kutubatu dinawal duk wanda ka ɗauka a cikinsu abin da ya rubuta ya ishe ka ya ishe ka rayuwa wannan abin da ka kudasa ta ilimin sa ba ta ilimin shi kenan ba kudasa ne to mu kuma ba haka muke ba ba ta wannan yana daga cikin inda muka samu kusuri a cikin tafarkin mu na ainihin da muke cikin wani abin manhajin salafiya gaskiya saboda Allah jama'a eh, eh, eh, yadda da kaɗan a cikin ilimi karisa ku tuna ce bala'i ko ba wuce yana cewa ƙaramin sani ko kuni wasu ta kaka a cikin wani karnaki ka rasa karamin sani ya ilimin ka aka ce karami ne to kan shiga bala'i zaka ya kamata mu canza wato abin nan yadda muke kallon abubuwa canza muke kallon abubuwa na ainihin wato koyo da koyar da ilimi da karanta kowa ya san matsayin shi ya san kuma daidai ina ya kamata ya gyara kowa ya san wannan kowa ya san abin da da kusuri ne ya kamata wanda baya yi akwai mutumin da tari. ya san cewa wasu ilmomi sun daga cikin abubuwan da suke ulumin ala jiriya su ba wajibi ne ya koyi sun dai sunan shi ɗalibi ne wajibi ne sai zai koyi shi wajibi ne wai musahabi ba wani kuma ya san cewa ya iya waɗannan ilmomin amma baya mutaba'a baya nazarin su baya bincike akan su wajibi ne ne don ba ka ba za su yoke ne gaba ɗaya su kaɗe shi shi karatu da ilimi baya karɓar submission ko a ce an tara kawai an ajiye baya karɓar wannan dan ba asusu bane shi amma shi ci gaba a shi ne yana karuwa ko kuma ka shi kawai sai ya birane ya lalace yanzu iska sai kaga abin da kake da kake sai waye gari san shi wanda ya faru wannan futur ilimi ya faru da mutane da yawa a ƙasar nan wanda nan da suka tashi suka zo za su sake yin wani abu ko ta kama an sa su kuka ta aliki ne sai a ji kamar ba su bane wani rubutun hannu shi ma sai lalace rubutun hannu shi ko ta yi cikin da ya sai lalace haka wanda kuma ya san cewa ya kai ilimin da ya kamata ya karanta, to wajibi ne shi ya karanta a irin wannan zaman da ake da karar malamai da ko da a ce a matsayin ɗan tafi wanda shi ma bai shi ba amma ko da ai ya ci wajibi ne ko da su kuma kamar zama da su masu kitmanul ilmi kuma an an waye gari da lokacin ya lalace babu malamai dan da aka da kuma malamai din ba malaman bane sun masu amsa sunayen malamai musamman an kafa cikin fiye da kashi 90 din su wallahi ba malamai bane kuma su suke ci da malanta su ake taruwa ana saurare su ake sa kasusuwan su a gidajen watsa labarai na kallo da na saurare da na lantarki su ake yada maganganun su suke abuwa da fata su suke komai ko ba malamai bane saboda ilimin da ake barka da shi ba san shi da cikin jahilan gari da sarakuna da hukumomi sun zama cikin wani kimuwa ana garin su malamai abu ya siyasa gaba da su don haka ana bukatar dole sai malamai sun tsaya sun karantar da abin da ke asirin wannan lalacin da ake ciki kowa ya rena shi, kowa ya gane matsayin shi ya gane cewa lallai ilimin musulunci yana da yawa yana da zurfi kuma kai wani kai baka san shi ba ku da kuka da kuka san shi baka san shi a wani gari ko mutane su zama kusan surutu kawai babu babu asalin abin nan wato yubbul ilm asalin madda babu ita sai dai kawai surutu da tari da kamakari da kuma duk abin da aka kanta sai ka lanka shi kan wani wani shi ba ko ko da idan ya fara wani ɗan siyasa ko wani malami abokin faɗansa ko wani sarkin gargajiya to duk abin da karanta ta aya ko hadisi ko wata magana sai ya san je laikaro ta kan wannan mutum yana shi shi yake duk wannan baya daga cikin tafarkin gaskiya thumma man talahu ita sa'annan sai waɗanda suka biyo bayan wannan kaga ya tsaya ne mai cikin karni na takwas sanin ke wanda suka biyo bayan waɗannan wanda ba a karahu wanda suka bibiyi sawun sawun takalmin su da masu cikin kitabi wa sunna da ruku da alqur'ani da sunna wa fiqhihima da kuma cikin alqur'ani da sunna bi fahmi wa fahmi ma da kaita su bi fahmi sahabati radiyallahu anhum ila an ya'ti amrullah suka riki qur'ani suka riki sunna kuma suka tsaya cewa fahimta alqur'ani da sunna bisa fahimtar salaf ba a bisa fahimtar su kansu koma malaman su ba haka haka za a gudana har zuwa al'amarin Allah ya zo wa yuqatil akhiruhum ad-dajjal karshen al'umma da ashabul hadith sune ba su yake dajjal هؤلاء الذين نعني بهم السلف أهل الحديث waɗannan alsabu ɗin da ya fi lissafu a tsallar kan hum man daraja humul tabi'una humul sabiquna humul qa'imuna humul tashu humul mujahiduna ya ladina ya'maluna har zuwa hum kaza hum kaza dinnan yace in muka ce ahlul hadisi ko dole nan muke to zan shi ka yi gira ka sa waɗannan alamomin su ka bi ka ka saka gidaje a nan kana ganin su dai ina ne ka tsaya ka ka gane akan wanda kake take ba wai ka ba ko mu jira shi a wajen ne wannan magana cewa cewa fa ahlus sunna ba wai kiran kanka da sunna ahlus sunna ko aiki ne dole sai in manhaji ne ka daga za zaka gane akwai da dama daga wanda ake cewa ahlus sunna ba ahlus sunna bane shi dai kuma ana nufin ahlus sunna kawai fil jumla kawai a siyasance amma ahlus sunna kike kike ba su shiga cikin وما وما وما من شك أن هذه النسبة لا تكون حقيقة إلا إذا كان عمل مدعيها مطابقا للمنهج النبوي هذا المجال kuma ba su shakka akan cewa wannan dangantaka cewa ahalul hadith za ta tabbata ta zama hakika ga wani mutum daga cikin mutane ko wasu jama'a ba sai in aikin da masu kururuwar kansu masu kiran kansu da wannan suna sai in aikin su ya dace ga manhajin annabi alaihi salatu wasalam an aikin su ya dace cikin manhajin da manzo da gudanar da aiki? to sun tabbata a halin hadisi ko aikin su bai dace wato to da bambanci manzo Allah sallallahu yana yin abu kaza da su da su kaza su kuma suka ko wani siffa daban suna yi mazala yana takulin ishi kaza ta ta tsari kaza sai suka ko wani tsari daban su kaji ko su ba su hadisi bane su ko da ko sun kira kansu al hadisi ko da sun rubuta kara a cikin goshin su cewa al hadisi ne su ko da suna da hadisi da yamma cewa su al hadisi ne ko da an musu rijista a hukumar rijistar kungiyoyi da makarantu da cibiyoyi da sunan al hadisi duk wannan layi da wani amfani kuna sha ku Allah hadisi ne amma kuma ba ku aiki da hadisi ko kuma kuna intikari kuna zaɓen da ku aiki da ko kuma ku ba ɗaya tafarkin ku ba na hadisi ba ko kuma ba ku ma san hadisi ba ma ba na ku aiki da wahal bi ta ka tasawwuru aqilun an takuna hadhihi nisbatu maqilatan asaratan aw mazilatan istibaban aw muhaqqaqatan fadlan bi mujarrad da'awaha aw tadabbi أم من هذه علوا وسفلا وسفلا أخذا وردا كما يهوى صاحبها شو وجه حنكري هي إماجن سوى جنجا تكذوا بحديث إمام مقيرة أخا مقيرة أخرى إمام وقتو بلتوش لتنسكي جنب الكرد كوي أم من كمني كوي بحديث باشيك السلمة أو مزيلة ارتياح ko kuma wato ji kuma wani abu ne da yake da zaran kaji ko kwanto a kan wani halin da shiga da baya zai zama akwai yi shiga da baya au muhabbatan kan ko ko ji tabbata ne wannan a matsayin da kuma lalata su ka so kanta kawai in shirya da awaha kana so ne in ana yayin cewa ahlul hadith kai ma ka shiga cikin wannan falala ma'ana mai hankali jiki da cewa kawai ba su aikatawa da neman jika da sunan kawai ta dabbiri ko kuma kana kana faɗi kana tashi ka yi nan ka yi can wajen haji ha oluwan wata fula Kusa na a cikin suke tana zanka a gefe sun ma'amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru sun magaji kufra لا مؤمنا مصدقا Wala كافرا مكذبا ولا كافرا مكذبا او او منافقا mujhidan kana nan kana can kana nan kana can ake cewa tana bara tana karuwa in ji masu abin nan ko yan bararu to ire irin waɗannan yanayi kana jin shi zai ka dama a kai Allah hadisin akan waradda ka dauki abin da ya baka ka hutar da wanda ka so amma ya hawa sahibuha a bisa son zuciya idan zaka da son zuciya ka shi karɓa. kai ta magana a kai in gida ce ba kika wuta kai ta awili kuma kace kai Allah hadisi ne kana gidan zai yi hadisi nisba taqtadi man mudda'iha wannan dangantakar tana hukunta wa duk wanda ya kira kan shi da ita an yusaddiqa ma al-islam fi da'awahu zama ya faɗi gaskiya ya gasgata tare da musulunci a cikin kurarinsa hatta ta kuna da awaku sadiq lashi ya tafiya kafin wannan kurin lashi ya zama kurinsa ya zama gaskiya ce babu wani wato lashi ce babu wani gaske a cikin babu wani kala daban wani abu wanda ba gaskiya ba ya zama kawai ya sallama rayuwarsa kawai ta gaskiya ko zai karba ayi isanin ala tawalil qurun وتعدد أجيال لا يصدق في دعواه هذه النسبة إلا بأن تكون موصولا بالمنهج النبوي في عقيدته وسلوكه وإبادته لا يصدر إلا عنه ولا يفي إلا به حتى يلقى ربه yace duk wani mutum ayu isani duk mutumin da ala tawalil qurun a bisa bibiyar zamunna wani na bin bayan wani wani tabu'il ajiyari wani ajiyari wanda kuma generation wani a bayan wani la yasduku fi da'awahu harimin nisba baya gaskata wannan kurari a cikin ainihin wato dangantakarsa illa bi an ya kuna mausulan min hajjin nabawi duk wani mutum ba zai yi kira shi da wannan sunan ba sai ya zama ya danganta kanshi da manhajin annabawa abin da take cewa a kowane zamani yake a kowace al'umma yake ba zai yiwu ya tabbata da ke shi'ar da hadisi ne sai ya jona kanshi da manhaji da wasu manzala sai salama sai a kanshi a wurin al'ida wasu suluki da wajen ɗabi'arsa wa ibadatihi da wurin bautan Allah la yasduru illa an aqidarsa da sulukinsa da ba ya ɗauko su sai daga manzon Allah sallallahu alaihi sai daga manhajin manzon Allah wala yafi'a illa ilayhi ya komawa zuwa ga wani abu sai manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yalqa rabbuh ake ci akan haka sannan kuma Allah bi ita ce ka'idi kenan ko ko ka kira kanka da sunan ko ka kira ba ba shi ne amma aikin ka ba idan aikin ka ya tabbata a kan irin wannan manhaji na manzala tsari salama alaihi wasallam shi ne ka zama Allah hadisi zaka ga azumin manhajin shi ne ka san shi dan tunda ba a lokacin da kake raye ake gudanar da manhajin ba dole sai ka san manhajin sannan zaka iya bin shi wasu suna samun wato gazawa ne saboda rashin sanin manhaji da kulli saraha talibin yan izala akali ba su nufaci bid'a ba su nufaci usuri a cikin bin sunna ba suna da niyya ta kwai ta sallama kansu ga sunna amma to da dama kamar da mu daga ibn mas'ud mutane da dama masu niyyar kwarai ba sa kaiwa ga ita musu. ibn mas'ud da bai da wasu suna yin salati suna suna da wani mukaddimi yana ba su yace ayi kabbala go kari sai a kirga ayi kaza sai a kirga dan ya hana su suka ce suka ce wallahi da niyyar kwarai muke yin wannan sai to ai da dama daga cikin masu niyyar kwarai ba sa dacewa da aiki kwarai ba dole bane dindin ya kware da da aikin kware ko mun gane kuwa yawa ishara kokarin yayi ishara akan wannan da Allah yake cewa ainihin wato ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah iyakar jin tsoron Allah Ya yayin iyakar jin tsoron Allah iya yadda Allah ya ce a tsoron shi in abin da Allah ya ce a yi a tsoron shi ne haka tuqati ba abin da ka zaka tunanin to ai kaza ma tsoron Allah bane kaza ma ibada ne kaga kana da niyyar jin tsoron Allah amma shi kake wani abin da ba ba Allah ya ci wannan abin jin tsoron ibn Mas'ud shi mutai da dama da cikin masu niyyar kware la yusibu amalan salihan baya dacewa da aikin kwarai shine irin wannan ya zama ka dace da aikin kware a bisa manhajin annabi in ba ka haka ba to wannan ba zai karɓu ba a in cewa manhajin manzo Allah kake wannan ne san da ban da duk wanda yake wani abu da yake ganin komai da yake ganin kan abu idan Allah bai ce yayi shi a matsayin bauta Allah ba ba bauta Allah bane kan shi da yayin shi da ake yake mutane a tufa su ta karɓa abin cewa to yanzu ka zama aiki ba ai ba su wannan ba shi shiga ba su wannan ba zai shiga da shi cikin sa Allah ba tunda Allah bai ce ai ba to sai mutum ya zama yana komawa ne zuwa ga Qur'ani da wajen ɗaukowa kuma sannan ya rayu mutu akan haka sannan ya zama ahalul hadith kuma wannan kafin da yana da haɗari kamar wato ana wani tasiya ne ana ana ana ainihin wato ware tsaba ne daga tsakuwa suwa ne ne da gaske ahlul su wane ne da gaske ahlus sunna haji abubuwan da kita jirowa ka'idoji da yawa da yawa ga sunan waɗanda lalle lalle kowa ya su na alamun sun a individual level ka tantance da gaske ne kai akan wannan manhajin wannan manhajin kuma shi kaɗai manhajin tsira da haka in ba a kai shi kake ba wani aiki ya ganka kenan na gyarawa ya kai shi kake kuma aiki nan ma ya ganka na lantarki da shi ka dole ke an san manhajar kamar da faɗa alif sunna da ake cewa yin zala ba su nufaci gida ba sunna suka nufata amma inda su ya zo musu rashin sanin ita kanta sunna rashin sanin ita kanta sunna su ya zo musu irin wancan abin da yan gargajiya suka yi na shigar da al'adun su cikin musulunci su kuma suka kuma shigar da bid'a su cikin sunna da tunanin cewa tun da sun ce sunan su ahlus sunna za su ci gaba da abin da suka saba amma kawai an canza suna ne kaga wannan ya fi kama da bid'in siya kawai a canza kantin tuta kaza a canza kantin tuta kaza a canza kantin symbol kaza a canza tuta kaza amma the same mutane the same fikira the same orientation wani ne muke shi yanzu ba shi da akwai lema in tsinta aka sa tsinci amma kuma dai mutanen da su tunanin da ya shi ne corruption din da ya shi ne suka yi sun da ake shi yake kawai ne aka canza symbol din to wannan haka wasu suke shiga izala da abubuwan da suke a cikin gargajiya irin karatu da zai koya a malaman gargajiya sai suka ɗauka wannan zai shiga cikin suna a cikin wata tafiya lokacin da asalin masana suna suka bar suka fara tabbar imamin sunna sai suka samu matsala wannan shi abin da ya faru kike da kike ga mafi yawan yan uwan mai izala ba su taɓa nufatin bid'a ba haka kuma kowa ya san akan fada da yaƙi da bid'a haka ma sunan shi ke izalatul bid'a to amma me yasa suka wayi gari wasu da cikin suna fada da suna? shi zalika mablaguhum min al-ilm to abin da yake so mu fahimta jama'a shine mu ma da ake cewa salafiyya ko yan albani kowa me ake ce mana ku kun kuma na harshen ilimin nan in muka sake shi to wallahi tallahi sai mun kuma yanda yadda rika suke ma ba ma yin zala ga magarba ɗari rika wanda suka zama su gargajiya kawai suke yi Na ma na gargajiya duk abin da ka zama da so kai maka ina wajen na aba ana ala umma inna ala fahim muktus a zai zama ɗari rika shi duk da wani manhaji sai abin da ya gana yi kawai a garin su ko shonin suke yi ko al'adar su take duk wani babban baran-baran da manhajin ilimi haka dai su aiki sai misali yanzu abin da muke yi kai muna yin shi ne akan cewa saboda aya ba saboda hadisi ba saboda malamai sun fassara sun ci aiki ba abin da yake da daga kabbara harama har sallama a cikin sallah a azumi a jana'iza a aure a saki a zamantakewa a tasbihi komai da muke kallon muna iya hidarin nasoshin da suke aiki ba ka bari. ko kuma wasu mutum ya yi gari wasu ba su jira su san da kuna wata kila muna isa ko to duk wanda ya koma baya yake tsammanin to shi yanzu ya san enough masoshi da yake yin waɗannan ayyuka wanda shi ya samu kuturi na yanzu ba zai ci abin hatta ya ƙara babu dan in muna bin tafarkin salaf ɗin mu tabbacin sun yi ritaya ba sa ritaya daga zuwa makaranta ba sa ritaya daga karatu ba sa rikaya daga aikin ilimi ijtihadi na karfe da ilimi haka ba su tabbata har mutuwa ta kame su manzala da ya rikaya ya ce bari ka koma zufa kawai haka sahabbai in fact akwai sahabban da suka fara tunanin za su irin wannan rikaya da mutane suke yanzu daga wani ilimi Allah ya saukar da ayoyi ta su ne mutanen ansa lokacin da ake fashe maka sai da na musulunci ya samu ƙarfi zai sakata ya wala sai suka ce to aikin da muka kai ga musulunci nan tun zo mutum nan garin nan dukiyar mu ta lalace gonakin mu sun ɗauɗauki dabbobin mu sun rani da mu dingin da aiki da taimakon shi mu kama kasuwancin mu da zuwa wannan abin da suka yi shine Allah ya aiko da cewa za su za su yarda ne a ga musu da za su an faru fa jama'a to za su koma ko kowa yake ga mu yanzu haka muke dole sai da ma ku mutum su gaba daya shi kan gaba a addini bayan yan shekaru yana ganin ya samu shi kenan sai koma bayan ta kai ne ba da tunshi ba amma sai koma yanzu kawai abinci kawai yake nema ba ruwan shi da karatu ba ruwan shi da makaranta da ya samu aiki ko ya samu digiri ko ya samu jari shi kenan ya yi bankwana da duk wani abu na hasa addini bayan shekara uku sun yi ainihin ainihin yana da cajin shi ke cajin na raguwa na raguwa ya fara canza yanayi wata rana shi da canza yanayi da canza tunani sai kuma kuma sukan naku tunanin da suka kuma da alfaharin cewa mu ne fa ɗan asalin ya abu mu za a jawo kaza san da kake asalin abin kai wannan suka kamar da za mu shiga nan san da kake asalin ɗan sabiya ko ɗan za a sa su gara da suke suka fin me yasa kake suka cin ai mu ne asalin mu da daban makaranta abu da gona mu muka yi ba tsaki din nan mu je haka juna in zai tafsiri kullun zai mutu amma yanzu kun jiki ko kuma zo na kamar tafsiri na baka zo na kamar tafsiri yake kake kamar dalibin shi kasan wannan hatta yalka ba mu ba da muhimmanci sai an mutu akai kun mutu da ba ko ba kana jira bane ya dai ya dai salafiya a wani mataki da kuma sakar rayuwar shi ya yarda حتى يأتيك اليقين نعم ربك حتى يأتيك اليقين اليقين هو الموت فيكين من ذلك الجوع المعبوة رحم الله الشيخ الإسلامي فقد جمع ذلك كله في كلمة نفيسة في اسمه الفتاوى فقال ya farta ma ibn Juliya ita ta cika wannan zaitun a cikin wasu kalmomi masu daraja da yake wa nahnu la na'ani bi ahli al-hadith yan hadisi to muna nufin masu ba saurari karatun hadisi au kitabuki da masu kwafe hadisi kamar da ake masu photocopy kenan mutane suke au riwayati da masu kaiwa gaba حدثنا فلان عن فلان عن فلان بل نعن به كل من كان أحق بحمده muna nufin waɗanda suka fi kowa cancanta su kiyaye shi wa ma'arifi wanda suka fi kowa sanin hadisi wa fahimta wanda suka fi kowa fahimta hadisi zahiran wa batinan bayyana da aboye wacce ba'i wanda suka fi kowa bin gari aiki shi kenan batinan wa zahira a sarari wa kalmar ta hannun qur'an haka nan mun ci qur'ani ba ba nufin masu hajjace shi masu karanta shi a wanda suke karanta shi su yi aiki da shi su fahimce shi wa adna khatlatin fi haula ibn jibiya yake mafi karancin ɗabi'a ko hali da za ta yi ahalus sunna da ko mahabbatul qur'an wal hadith kaga suna kauna alqur'ani suna kauna hadisi suna kauna su da an kafa musu qur'ani hujja da qur'ani ya hadisi kuma wanda baya so ya an kafa hujja hadisi zai so ya an kafa hujja alqur'ani zai so ya ji an zo an ce ai hadisi ne kika ba so a qur'ani magana wani kafi wal bahth a cikin qur'ani da wa amma ma'anihima suna bincike kan ma'anonin ayoyi da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me Allah yake nufi manzon Allah yake nufi wal amalu bima alimu da kuma aiki da abin da suka sani min mujibihima abinda Qur'ani ya dace hukunta wa fa fuqaru al hadisi akbar bil rasul fuka fuqai malaman fiqhun cikin malaman hadisi sun fi malaman fiqhun sauran kudi da fiqh wa sufiyatuhum hakanan wato masu zuhudin cikin masu cikin yan hadisi a cikin rasul min su kike gari sun fi sauran yan zuhudin wasu kungiyoyi bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kowace kungiya da yan zuhudi har a cikin kirista a cikin ahlul hadisi ma akwai zuhadu masu takarun da duniya ko to waɗannan sun fi yin zuhudin su su zuhudin su cikin manzo Allah ne kashi su kwaikwaya ba na wani abu da ba wa umara'uhum ni da suke shugabanci akan manhajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haƙo da siyasatin nabawi sun fi kowa dacewa da shugabancin addini al'umma da su dan kalla ka ga abin da suka shugabanni suka suka saka wanda suka fi kowa sanin karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana abubakar alamana haka suke cewa annabi yana raye sun kasance suke cewa abdaluna summa umara summa usmana haka ibnu abbas ya ce manzo Allah yana ji da kuma masa wannan da suka zo sanya ne suka sanya waɗanda suka fi kowa ilmin sanin manzan Allah suka rayu da shi suka shiga suka fita kisa da aka zo aka samu sarki da yake ta farkin kuma dan Abdul Aziz shi ne koma yana cewa mutane zamanin sahabbai sai aka yi ilhaƙin shi da su saboda shi ma ai ta ji sunan shi a cikin wannan karar da aka masa da Allah ya ba shi karauta, shi ne canza mutane manhajin rayuwa ya kuma manhajin rayuwa da aka bar wajen shekaru 80 ba ko ɗari ma kai inda ya mutu shekara ta ɗari da ɗaya kuma shekara da biyu kaɗai ya haka nan da wata shida amma a wannan ɗan kwanakin da dai sai sai da canza mutane gaba ɗaya tunanin su kuma aiki samanin salaf so a kowane zamani da za a samu wato mutane su akan manhajin nubuwa su shugabanci tun da shugabancin masallaci da ƙungiyoyi da ta tafafi da garuruwa da duk wata harka sai su ne shugabanni sai su kuma da mutane kan cikin Allah ummatuhum jahilan cikin talakawa buki da ya ayyuhan nasu ko a hauku bi muwajatir rasul ghairi sun fi kowa cancantar su zama mutanen manzon Allah su ne na manzon Allah na kisa ko wasu yan da su ne na manzon Allah ba sai hadi da wani dan wuri kowa yake shi ma na manzon Allah ne talakawa da suke bin malaman hadisi ko asalin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ba su ne shugaba shi da cikin tafarkin abin a abin da kasa'is na tafarki wani mana je shi ne yadda gantuwa zuwa ga wani mutum Allah ka gani malikiya shafi'iya hanabila tijjaniya kadiriya duk waɗannan dangantuwa ne zuwa ga wasu mutane zuwa ga wasu mutane ne amma suna ba ba ta da ta zuwa ga wasu wani mutum sai shi ba za Allah shi kawai in an ce ahalul hadisi ba dangantaka ne ga wani mutum ba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce salafiya ba dangantaka ne ga wani mutum ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ahlus sunna ma'ana ba a dangantawa zuwa ga wani fard bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa shi ma wannan afratin su ma membobi ne a cikin tawakkalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gwargwadon bin su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana ganin wannan karatun da yana da matuƙar muhimmanci kowa ya je zauna ya ƙara bin kai a zaune ka jin ƙara nan kuma ka bi shi kullum amfanin karatu shine a kuma a yi aiki sai ko ƙoƙari ya gyara matsalar da shi ga cikin musamman a yanzu mu da ake ce ma ɗaliban albani mun samu kanmu a cikin wasu imuwa daga cikin imuwa su ce tun da mala albani ya rasu shekara uku kenan Allah ya gafarta mishi shi da cikin hayaniya iri daban-daban da cin hayani ita su samu na ilimi ita ce tunanin da muke da shi cewa to karantarwa ta kare ilimi ya tafi shi kenan babu sauran ilimi muka ga ƙasa galibin mu ba mu man tsama tana akwai wasu malamai ba wai kuma nan ba a wasu da zama yin karin wani ba a wurin su ba ma sauraron komai kawai mun ɗauka shi kenan an gama karatu to shi ne yanzu da bayan shekaru za mu lalace kenan inda muka yi da cikin yawancinmu ba sa zuwa sauraron karatukan malamai ba sa bibiyar hatta karatukan mala albanin mari na kuma su bincike a cikin littafai da na su tunanin ƙara iliminsu wanda shi kuma ba haka ya rayu ba ya zama wannan fitina ce da za ta iya zama mana abin da za a gada na aibinmu a tarihi na rikin da Allah jama'a in ba mu yi an hankali wannan sai zama shi matsalar mu yadda matsalolin rigimin da wa mutanen mu kuma is very common rigima tsakanin wani da wani da fahimtar juna da wani is very common in any human society amma a cikin wani mu surin da muke da shi shi ne kwanci istikrariya ci gaba da karatun ci gaba da lazimtan karatun shi sa mu iya lazimtan manhajin in ci gaba da karatun ba ko da muna da'awar manhajin ba mu an ba shi mun zane a kan shi mun fahimta in dai ba mu ci gaba da karatun ba to ba za mu an ba shi mun zane a kan manhajin dan har zane bai gama karatu ba ya da cikin abin da shiga kan na tunanin cewa ai mala albani ya karantar da komai ƙarya ne suna da a faɗin wannan ba babu wani taɓa karantar da komai a nan ba manzo Allah ba shi Allah ya yi shi da shi cewa ya gama aikin shi ka riga ka gama aikin ka Allah ya mishi wannan shaida amma wani malamin ke shirye da cewa ya gama aiki da Allah ya saka shi ya karanta da komai yana cikin yin yi mutu ko ya tsufa ko kaza sai kuma wani ya ci gaba shi ma ya iya nan ya ci gaba haka ya ci gaba ya iya nan to tunanin cewa ai albani ya gama karantar da komai to in ma haka ne duk abin da kan san da kake iya kai ka iya komai ki karanta mukaddara ma ya karanta da komai kai ka iya duka komai ki karanta ne mas'ala nawa ce yin misali ta samu wata kila guda dubu da guda ɗaya wadda albani ya karanta na rage da Allah mafi kuma kasar ba su iya kare su da inda za ka yi cikin yan a ko wanda suke musu da abin a ilmantu Allah ba su karewa ba kuma ashe baka iya ba kenan akwai hujja amma ashe kai baka iya ba kenan to ashe in shi ya gama shi ya gama aikin Allah ya dora mishi amma kai baka gama ba sai kana duniya da lazim haka idan limamu an gudu wuce da kake shikenan an gama sallah ka dinga sallah daga ranar da alihi manya ya mutu tunda liman mutu an gama cikin sallar da Allah yake ka gane sallah muhimmancin da ɗaya ke da muhimmancin karatun addini in ba ba a karatun addini ba ba za a yi sallah daidai ba wannan jama'a nasiha ce ga kaina da sauran yan uwa cewa mu kula kada wato abin da ba shi cewa kada kwaɗo ne na kafa ma'ana kwaɗo ne tsere ma ka duba dai kwaɗo ne da sauri za ka ke a tsere ma ka kowa rashin sauri ke Allah kuma cikin hikimarsa idan ya ƙara zai jarabce mu da wannan ya zama yayin mu ba laifin mu ba ya zama kankara cewa an an wuce Allah a cikin tsarinsa ba zai gushe ba yana fitar da wasu waɗanda ba su a don kada wata rana Allah ya tashi wani ɗan tafiɗin yaro from nowhere a birnin na zariya ko a yankin a wannan a da ɗumbin ilimi sai a za a jibbe da alaƙa da albani a zariyar misali bai taɓa ma zama a gaba albani ba na san da damar mu shi mamushi hasara da gaba ya ji cutu mu sun shi kawo nan shi mai kusuri don a cikin ilimi wannan magana wala da ma kawo ganta kamar wata saboda shi ne abin da ke cikin jikin aiki gala da albani ya taso da ya sa suka kyamace shi da alaƙa da izala a gefe zai da shi karasa ɗaliban da aka korar da su a cikin izala to can me zai ce sunna kuma a ji yafi malaman izala sanin sunna wannan shi ne sirrin gaba idan muka gaza a kusurwar wani da suke tasowa shi ma haka sai mu zama muni kamar izala shi kuma shi ne kamar albani Allah ya kare سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله